Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu namu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin da ke taɓa wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro sani a wannan mako mai karewa Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji inda aka tsaya a takaddamar da ake yi tsakanin Amurka da Iran. Za mu taɓo taron manyan ƙasashen duniya ashirin da aka yi a Japan. Za mu shiga Najeriya sannan mu taɓo Kamaru. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu shiga cikin shirin tsundum da batun rikicin Amurka da Iran, kasancewar koda a juma'an nan sai da jakadun kasashen da suka yi nasarar kullar yarjejeniyar nukiliyan Iran a shekara ta 2015 suka yi taro a Janeba don ceto wancan yarjejeniya daga sukurkucewa. Wakilan kasashen da suka halarci taron sun hada da na Iran da Faransa da Birtaniya da Rasha da kuma na China da wakilan kungiyar kasashen Turai. Ga abin da mataimakin ministan waje na Iran Abbas Araji ke cewa manyan kasashen da ke amfani da matsayinsu wajen tursasawa sauran kasashe. Suna amfani da tattalin arzikinsu wajen ɗora takunkumi a matsayin wani makami. Yanzu suna fuskantar wani sabon yanayi na mayar da dala ta zama wani makami. Wannan shine abin da suke fuskanta. Suna amfani da dala a matsayin makami domin ɗora mummunan shirinsu da manufofinsu a kan wasu ƙasashe ya zama dole a dakatar da wannan. Ta bakin Abbas Arashi kenan a halin da ake ciki dai wani babban jami'i na ƙasar China wanda shine daraktan sashen kula da makamai na ma'aikatar waje na China Fu Chong ya sanar juma'an nan cewa ƙasar China za ta ci gaba da sayo ɗanyen manta daga Iran. duk kuwa da takunkumin da aka mulkayawa wa ƙasar Iran na kada a sayi manta ƙarƙashin takunkumin karerayata. A makon nan mai karewa ne kuma aka yi taro na musamman na kasashen larabawa a Bahrain, wanda Amurka ta shirya da zimmar ganin an tallafa wa Falastinawa don dai a ga Falastinawa da Isra'ila ana ɗasawa. Falastinawa dai sun wa wannan taro. Mubin Huru Ado Suleiman don jin rahoton da ya haɗa mana. Duk da matsalolin talauci da rashin aikin yi da kuma mamayar da Isra'ila ta yi wa yankunan Falastinawa. su falasɗinawan sun ki amincewa da duk wani shiri da amurka ke jagoranta domin sasanta rikicinsu da yahudawan saboda yadda ta yi gaban kanta wajen amincewa da birnin kudus a matsayin mallakar isra'ila ɗaya daga cikin shugabannin falasɗinawan hanna ashirawi ta ce ko da sau guda babu wanda ya furta kalaman mamaye filinsu wajen taron na bahrain The elephant in the room in, in Manama is of course the occupation itself. Giwar da take daki a Manama ita ce batun maganar mamaya, wato mamayar da Isra'ila ta yi, wanda koda sau guda ba ambata ba. Duk da matsalolin da yake haifarwa da suka hada da satar filaye, da satar dukiya, da satar kudin Falasdinawa, da kuma tashin hankali, rusa gidaje, da mamaye Gaza, da kuma kutsen sojin Isra'ila suna kama mutane. Uh, uh, sai dai tsohon firaministan Birtaniya Tony Blair ya ce ana yi wa taron mummunar fahimta. This is an economic plan Wannan shirin tattalin arziki ne wanda idan aka aiwatar da shi zai taimakawa wa Falastinawa sosai. Na biyu kuma shi ne kamar an musanya shi ne da siyasa. Yana da mahimmanci a bayyana karara saboda yadda mutane ke masa mummunar fassara. Ba za a samu lafiyar tattalin arziki ba, ba tare da tattalin arzikin da ke tafiya da siyasa ba, wanda tattalin arzikin zai taimaka wa siyasar. Makon nan mai karewa ne har ila yau aka sami hatsaniya a ƙasar Habasha domin sai da ta kai an kashe babban hafsan sojan ƙasar da wani shugaban al'umma daban kuma a yanzu haka hukumomin ƙasar na tsare da mutane 255 saboda ganin yunkurin juyin mulki ne suka soyi. da yammacin juma'an nan ne dai hukumomin ƙasar ke cewa za su tuhumi waɗannan mutane da cin amanan ƙasa Mu sake bin Nura Ado Suleiman da wannan rahoto da ya haɗa mana. A daren ranar Asabar gungun sojoji a ƙarƙashin Janar Asim New Tsige suka harbe shugaban yankin na Amhara Ambaciu Mekonan tare da wani mai bashi shawara waɗanda daga bisani suka mutu sakamakon raunukan da suka samu. a shekarar bara aka saki janar asam new tsige daga gidan yari bayan shafe shekaru goma ɗaure sakamakon yunkurin juyin mulki a ƙasar ta habasha da ya jagoranta a shekarar 2009 a wani harin na daban mai alaka da na farko a ranar ta asabar mai tsaron lafiyar babban hafsan sojin habasha siyar mcconnell ya halaka shi tare da wani tsohon janar ɗin sojin ƙasar a birnin addis ababa tuni dai jami'an tsaron habasha suka cafke mai tsaron lafiyar babban hafsan sojin ƙasar sai dai har yanzu suna kan farautar janar tsige da ya jagoranci yunkurin juyin mulkin yankin amhara dai shine na biyu mafi girma a habasha bayan na oromo yankunan da aka shafe shekaru biyu ana zanga-zangar adawa da gwamnati abin da ya wa tsohon firaminista Helen Maryam Desalegn yin murabus. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai kasar Chadi inda bayan wani farmaki da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai kan dakarun kasar Chadi, ministan tsaro na kasar Muhammad Abbali ya ziyarci wannan yanki inda yake cewa tabbas 'yan kungiyar Boko Haram kashinsu ya bushe. Za a zafafa farautarsu sosai kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton ɗaukilinmu Tijjani Mustapha Mahdi ya aiko mana. Voilà, nous le président, voilà nuhunude nizaam harka wala nuhunude watanna. Ta bakin wakilin sarakunan gargajiyan yankin Yusuf mbodu Mbani, sarakunan gargajiya na taimakawa hukumomi domin cin nasara kan 'yan boko haram garin fodio na kasar chadi da ke kusa da najeriya shine dai karshen yankin da mayakan kungiyar boko haram suka kai wa farmaki a inda akalla sojojin kasar goma aka kashe yayin da mayakan kungiyar 23 suka rasa rayukansu ministan tsaron cikin gidan kasar muhammad abbali sala yayin ganawarsa da gwamnan yankin da sarakunan gargajiya ya tabbatar da cewa dakarun kasarsa za su ci gaba da farautar mayakan Za mu ci gaba da taimakawa wajen farautar 'yan Boko Haram ko a cikin wata ƙasa domin hana su rayuwa a can, balantana su samu fakewa a ƙasar Chadi. Idan muna buƙatar cin nasara kan mayakan Boko Haram, dole ne mu haɗa gwiwa tsakanin mazauna yankin, sarankunan gargajiya da kuma sojoji. Shawarar da muka yanke da nufin cin nasara kan 'yan Boko Haram za ta yi tasiri kan mazauna yankin. duk da haka mun ɗau ƙudurin haramta yin su a yankin tare da rufe wasu kasuwanni na sayar da kifi ƙudurin ministan na zuwa ne bayan fahimtar cewa ta hanyar sana'ar su da waɗannan kasuwannin mayakan boko haram ke amfana da kayakin abinci da kuɗaɗen shiga tijjani mustapha mahadi daga injin mena rfi hausa A Najeriya ma dai zancen duk ɗaya ne domin mayakan ƙungiyar Boko Haram ke ta zafafa kai hare-hare kan matsugunan sojojin ƙasar da ke yaƙar su a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai a ɓangaren Najeriya mayakan ƙungiyar ta Boko Haram ba su ji da daɗi ba, kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Azima Bashir Aminu ta haɗa mana. A cewar rundunar ta 26 ta sojin Najeriya, dakarunta sun yi nasarar dakile harin na Boko Haram ne bayan artafin da suka fafata wadda ta kai ga kashe mayakan na Boko Haram har guda biyu baya ga jikata da dama. Cikin sanarwar da kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya fitar da Lahadi ya bayyana cewa dakarun sojin na tsaka da sintiri ne don bayar da tsaro ga al'ummar ƙauyen Wala. Kwatsam suka ci karo da mayakan na Boko Haram matakin da ya kai su ga fafatawa. A cewar sanarwar rundunar rundunar sojin yayin fafatawar da yammacin asabar sojin najeriya sun yi nasarar kwace tarin makamai daga hannun mayaka kanar sagir musa ya ci gaba da bayyana cewa mayakan na boko haram na kan hanyar su ne ta farmakar ƙauyen wala don satar kayakin abinci tare da komawa maɓoyarsu wanda ya bayyana nasarar a matsayin babbar koma baya ga mayakan na boko haram kasashen da babu kasashen da ba su roko masu arziki le président nous appelle La ce mu zage Aïki aiki ya dawo a niger la voix de l'opposition a sonné lui Kafin mu sake komawa Najeriya bari mu tafi ƙasar Kamaru domin a kwanan baya ne can aka yi ta nuna wani hoton bidiyo mai ban tausayi na wata baiwar Allah goye da ɗanta mai shekaru kimanin biyu tare da wata ‘yarta mai kimanin shekaru biyar. Wasu ƙarti soja saɓe da bindiga na yi masa rakiya suna ta marinsu. Can da aka kai wani wuri sai suka ce su tsaya kuma su tsuguna Nan take abin tausayi waɗannan ƙarfi soja suka buɗe wuta suka yi kaca-kaca da matar da 'ya'yanta. A wancan lokaci an yi ta zargin gwamnatin Kamaru da cin zarafin bayan Allah har wani ministan ƙasar ya fito fili yana cewa ai ba sojan Kamaru ne ba. Abin ka da zamani na 'yan boko ga na'urori na gano mai laifi bila adadin aiko gwanayen bin kwakwaf da suka dukufa sai da suka gano ƙartin sojan da ƙauyen da suka je suka yi wannan ta'asa. daga bisani ne dai bayan da aka baje kolin komi gaban gwamnatin kamaru sai ta yi nadama ta taimaka aka gano waɗannan sojoji su bakwai Ga Abdullahi Isa da wannan rahoto da ya haɗa mana. Wata sanarwa daga ofishin ministan tsaron Kamaru na bayyana cewa za a gabatar da wasu sojojin ƙasar guda bakwai a gaban kotu bayan samun su da laifin kisan wasu mata biyu da yaransu a arewacin ƙasar a watan Yuli na shekara ta 2018 tare da yaɗa bidiyon kisan ta hanyar intanet. A hukumance gwamnatin Kamaru ta miƙa waɗannan sojoji zuwa kotun sojin Yawunde da ke ƙasar wacce ke da nauyin tafiyar da shari'a kamar yadda doka ta tanada. Mai magana da yawun ministan tsaron Kamaru a sanarwar da ya fitar ba tare da ya kawo wani ƙarin haske ba dangane da ranar shari'a ya hakikanta cewa bayan bincike mai zurfi hakan ya taimaka domin tabbatar da laifin waɗannan sojoji da suka aikata kisa da kuma kaucewa bin umarnin magabata jami'in ya bayyana cewa har kullum ƙasar kamaru za ta ci gaba da mutunta dokokin kare hakkin bil'adam da kuma kare dukiyoyinsu idan aka yi tuni a baya hukumin na kamaru sun musanta wannan zargi tare da bayyana cewa sojojin ba na kamaru ba ne kafin daga misali gwamnati ta gaskanta labarin kisan ya raba mun ta kaka ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su so son ka aye mu mata so son ka koye mu mata so son ka aye mu mata so son ka koye mu mata so son ka she mu mata so son ka she mu mata girma alma ka girma a da mata to da mata sai mu sake komawa Najeriya inda ake yawan samun rikici tsakanin manoma da makiyaya wanda wasu masana ke ganin muddin ba a bisannu ba shakka babu za a fuskanci matsalar rashin shanu ko kuma rashin naman miya nan gaba kaɗan Hakan ya sa muka tuntubi masana harkokin noma da ke jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muhammad Khalid Usman. Ko suna sane da haka? To, alhamdulahi Alhaji girma Aliyu wannan magana da kai ta yi Wannan rikici da ake yi tsakanin makiya da manoma wani abu ne gaskiya wanda za a iya warwarewa. domin makiya suna neman manoma manoma ma suna son makiya tunda kaga in kai maganar uh, makiya dole su nemi abinci su kuma manoma kaga suna amfani da kashin dabbobi domin bunƙasa alherin da kuma rahama da ƙasar cikin ci amma abin da ke faruwa shi ne kamar yadda duk muka sani su makiya kaga suna yawo ne to kaga irin abin da muka sani kenan a da amma a yanzu ya kamata mu tsaya mu ƙara diba mu gani shin tukunna wannan kiwo da ake yi na yawo daga nan zuwa can kwalliya tana biyan kuɗin sabulu misali abin da ke nufi ne. yanzu ka ga yawanci masu kiwon dabbobi da wuya ne ka ga dabba ta ba da kila lita daya ko lita biyu ta nono a wannan masu lokacin damina to amma idan ya zamanto ka tsaya kai amfani da dabaru na zamani za ka gama ita dabban nan da kake ita za ta iya baka lita goma ko sha biyar ma abu ne zahir. Ina hanyoyin warware su? Na farko wato short term solution wata. Na gaggawa shine dole a kirkiro ta yadda za a zauna da makiya da masu da manoma domin a fito ta hanyar da a fahimci juna ta yadda za a hana wannan kashe kashe da kuma fadace fadace domin fadace fadace nan ba yi kowa a alheri na biyu ya kamata ita ma gwamnati ta to da burtali burtali da sauransu wanda a da akwai shi wanda za a cire waɗanda su wannan manoma a makiya ga inda za ku ga hanyar su ko kuma manoma kar ku shiga cikin butulinsu, kar ku shiga cikin hanyoyin da suke noma amma abu wanda zai tsore su da kyau a abin da gwamnati ke son ta yi riga settlement wanda yake minista tun kafin tsohon minista fara magana kuma gwamnatin na san gwamnatin buhari suna tunanin wannan riga settlement to wannan abu zai bunƙasa zaman lafiya kuma zai zama to an samu abubuwan da ya kamata wato abin shine dole gwamnati fito ma wannan settlement na haito ma inda za su zauna su kiwon su na dabbobin da kuma abubuwan su inda za a kuma koya masa abubuwa wato kiwo na wanda ya kamata a yi na alheri wanda ya to sun samu abincin da za su ci kuma har su sayar wato musamman ma dabbobin nan dole su san cewa yawan ajin dabbobi ba shine aiki ba a'a yi yadda za ka yi kiwo ingantacce domin ka samu alheri kuma ya zama to dabba ta ba da nono mai kyau kuma ta ta ingantu to shi abin da ya alheri ciyawa ciyawa nan yana da wahala kai musu misali ka yaran su je makaranta. Wasu masanan na fargaban idan aka ci gaba da samun wannan matsala Najeriya za ta shiga uku nan da wasu 'yan shekaru domin za a nemi naman sa ko a nemi shanun ma a rasa. Wannan bai baku tsoro ba? A gaskiya yana da tsoro bari mu gama gaskiya a yanzu ma maganar da ake yi a dabbobi na wasu dabbobi za ga shigo da su ake muna sayan naman su. Ka gani? Hmm. Domin a kamar da na gaya maka su masu wannan kiwon dabbobi ba su biyo hanyoyi na zamani wanda ake zama tuzin bunƙasa irin abubuwan da suke nomawa abin suke kiyotawa ba sa jin wannan saboda haka za ka ci abubuwan suke samun bai da yawa sannan kuma ga ita kanta Najeriya mutane sun yawa so saboda haka neman abinci ya yawa kuma sannan in za ka lura a yanzu aiki makaman mata da ta tun maka man da ba shekara tunanin zuzu ta shi za ga gidaje da yawa ba za cin abinci ta sun nama sai ko sai ran kasuwa ko kuma an yi suna ko biki amma yanzu gidaje da yawa suna cin nama kaga saboda haka yawan cin naman mu ya karu kuma ga yawan mutane ya karu a gaida farfesa Muhammad Khalid Usman muna na a Najeriya inda tun bayan da aka rantsar da shugabannin majalisar kasar suke hutun makonni biyu kafin su koma su fara aiki gadan-gadan a wannan mako da za mu shiga. mun nemi ji daga bakin comrade bashir sharif nunguru mai taimakawa na musamman ga shugaban majalisar dattawan dr ahmed lawan ko akwai wani bambanci da za a samu tsakanin shugaban yanzu da shugabannin da suka gabata dole za a samu canji idan ka lura wannan majalisa ta tara ta sha bamban da waccan majalisa ta takwas domin waccan majalisa ta takwas kusan majalisa ce ta gamin gambiza tsakanin jam'iyyar mai mulki da jam'iyyar hamayya wanda daga baya ma bangaren jam'iyya mai mulki ya koma bangaren jam'iyyar hamayya wato abinda nake kokari na faɗa a nan lokacin da aka kaddamar da wannan majalisa da ta shuɗe an yi gamin gambiza tsakanin su bangaren pdp yadda shi bangaren ah, shugaban majalisa wanda ya shuɗe bakula saraki ya ba da ah, goyon baya ga jam'iyyar pdp da suka kawo mataimakin shugaban majalisa wato ike kurmadu wanda a ƙarshe kuma da ni da kai da sauran al'ummar najeriya mun san yadda jam'iyyar pdp ta karɓi majalisar yadda shi bakula saraki ya koma jam'iyyar pdp wanda wannan ya sa gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta zamanto tana tafiyar hawainiya yadda ake samun matsaloli wajen gabatar da ayyukan bangaren zartarwa musamman ma bangaren kasafin kuɗi to saboda haka muna kyautata zaton wannan majalisa ta tara da za ta dawo aiki gadan-gadan ranar biyu ga watan bakwai za ta kama aiki ba tare da samun wasu matsaloli ba ganin cewar shi jagoran wannan majalisa baki daya a mai girma sanar firizin sanata dr ahmad long mutum ne mai kishin kasa kuma mutum ne wanda ya samu amintar a daukacin 'yan majalisun apc da ma na pdp a gaida comrade bashir sharif unguru shi ma dai mai martaba sarkin unguru mai unguru alhaji dr mustapha ibn galadima mai kyari na kusa ne da shugaban majalisar dattawan dr ahmed lawan to alhamdulillah shi allah ya sa shi ya sa ma allah ya kawo shi wani matsayi saboda irin yanayin da yake tausayin jama'a da talakawa ya san kuma abin da yake kuma ya san irin yanayin da mu da yobe da ake zama mutane irin masu karamin karfi irin tausayin da ake da shi kai da kuma marayun da ake taimakawa da masallatai da zai sa gina da kowane mu daga guru zuwa bade na su fari garasuwa jakuso inda aka zabe shi tun asali da aka abin da ba za mu ce mishi sai dai ya kara abin da yake yi ba za mu ce masa komai ba sai dai mu taya shi da addu'a da Allah ya kashe wani wannan na ta uku a Najeriya to wannan sabon alfahari ne kuma abin godiya ne da mutum da Allah ya kashe masa yana uku a kasan nan to Allah ya san cewa zai iya shi yasa ya zabe shi ta bakin mai martaba sarkin unguru mai unguru alhaji dokta mustapha ibn galadima mai kyari masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri.